barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan da road a garin maiduguri a jihar borno a yau shida ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1431 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan takwas meladiya ta 2010 a cikin wannan darasi da muke na tafsirin suratu ibrahim alaihi salam a jiya mun kwana kan aya ta ta sha hudu za mu tashi akan aya ta sha biyar kafin mu karanta ayoyin da za mu fassara bi iznillahi ta'ala akwai sanarwa mata da muke tafsiri da su da safe insha Allah daga gobe za mu fara karfe goma iznillah Allah ya ce wastaftahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ نعم الله يجي واستفتحوا sai manzanni suka nemi nasara daga ubangijinsu wa khaba kullu jabbarin anid duk wani mai ji da isa ta kadari khaba yayi hasara min wara'ihi jahannam bayan mutuwarsa akwai jahannama tana jiransa wa yusqa min ma'in sadid kuma za a shayar da shi daga wani ruwa na mugunya ya tajarra'uhu yana kwankwadarsa wala kadu yusiguhu wala kadu yusiguhu ko kusa baya jin dadin hadiyarsa wa ya tihil mautu min kulli makan kuma mutuwa za ta zo musa ta ko'ina wa ma huwa bimayyit kuma ba zai mutu ɗin ba wa min wara'ihi azabun ghaliz kuma har ila yau akwai wata azaba mai tsanani tana jiransa ubangiji ya ci gaba da gaya mana abin da ya biyo baya bayan muhawara da ta wakana tsakanin manzanni da al'ummominsu da irin hujjoji da annabawa suka kawo wa al'ummominsu amma duk da haka al'ummomin suka sa kafa suka take suka yi watsi da wannan hujjojin suka shiga yi wa annabawan Allah barazana cewa za su halaka wato za su kore su daga ƙasarsu ko kuma su yadda su dawo a ci gaba da damawa da su cikin wannan addini na gargajiya wanda Allah yi wa annabawan wahayi cewa lanuhlikanna adh-dhalimin fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ubangiji yayi wa annabawan wahayi cewa za mu halakar da waɗannan azzalimai wala nuskinannakum al-arda min ba'dihim a bayansu kuma za mu saukar da ku mu zaunar da ku a wannan ƙasar da suke cewa za su kore ku daga cikinta zalika liman kafa makami wa khafa wa'id wannan kuma alkawari ne da zai tabbata ga dukkan wani wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba gare ni ranar gobe kiyama wa khafa wa'id sannan ya ji tsoron narkona to da annabawa suka ga cewa tura ta kai bango dukkan abin da ya kamata su faɗa wa mutanensu sun faɗa musu amma masu taurin kai takadarai waɗanda suke taurarewa waɗanda ba za su yadda su miƙa kai ga kiran Allah ba suka ga cewa waɗannan sun doge akan manufarsu sai annabawan suka shiga roƙon Allah wato wannan roƙon Allah ya biyo bayan annabawan sun yi ta wa'azi ba wai da ka yi wa'azi sau ɗaya sau biyu shi sai ka sai ka ce bara ka roƙi Allah Allah ya halaka wanda kake wa wa'azi ya ƙi sauraron ka ba a'a sai ka yi ta yi sai kaga cewa dukkan wani makaminka na hujja ka yi amfani da shi sannan ka kula cewa shi wannan abokin faɗa da gaskiya yana ƙoƙarin ma waɗanda suka karɓi gaskiyar suka yi imani da gaskiyar ya dawo da su ruwa bayan Allah ya kubutar da su wato in ka kula cewa yanzu an fara ɗaukan kuma wasu matakai na a sa waɗanda suka yi imani masu yi ridda ta hanyar gallazawa ta hanyar matsawa to a wannan lokacin ne annabawa suke addu'a kaga annabi nuhu alaihi salam sai da ya shekara dubu ba hamsin cikin mutanensa yana kuma ta yi musu wa'azi salon wa'azi iri-iri da ba su yi imani ba shine ya daga hannu ya yi addu'a rabbi la ta zar alal ardi min kafiri na da yara innaka in ta yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara ya ubangiji kada ka bar wani mai zaman gida a doron ƙasa ka kakkabar wani mutum ko da ɗaya a doron ƙasa min alkafiri ne daga cikin kafirai innaka in tazarhum yudhillu ibadaka idan ka rabu da su ka kyale su to za su batar da bayinka kaga yace za su batar da bayinka in ka kyale su wato sun fara daukan matakin su ga cewa sun sun dawo da mutane cikin ruwa bayan Allah ya kubutar da su wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba wani suke haifa ba face fajiri kafiri wato duk su kuma da za su haifa ba za su ɗora su akan turba ta ƙwarai ba to kaga kusan aiki aikin annabi nuhu salam ya zo ƙarshe saboda ka babu abin da zai yi illa ya addu'a waɗannan da suka yi saura daga cikin muminai ‘yan kaɗan ɗin da suka yi imani da shi fa ma amana ma'ahu illa qalil waɗannan kaɗan da suka yi imani da shi ya ga ya kubutar da imanin su kada ya bar su waɗannan masu yawa masu ƙarfi masu mulki masu dukiya su halaka su to shine yayi wannan addu'a haka nan zamu ga annabi Musa alaihi salam shi ma kaga da ya zo sai da ya kira fir'auna yayi ta masa wa'azi aka ta muhawara daga baya fir'auna dai ya nuna cewa sai ya ga ƙarshen annabi musa da waɗanda suka yi imani da shi to shine da ƙarshe abubuwa da suka ƙici suka ƙicin yawa annabi musa salam ya ɗaga hannu ya addu'a ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik ala اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم hatta يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم kaga sai da ya kula cewa yanzu abinda matakan da fir'auna yake ɗauka shine matakan ya ga cewa waɗanda suka yi imani da annabi musa ya yaudare su ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar mulki to ne annabi Musa da ya ga haka domin ya kubutar da imanin waɗanda suka yi saura waɗanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ɗin shi yasa ya ɗaga hannu ya addu'a ce ya ubangiji ataita fir'auna wa mala'ahu rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya ka shi ado ka shi zina wato kayan kawa kayan ado ka shi dukiya mai yawa a wannan rayuwa ta duniya rabbana li yudhillu an to ya ubangiji ka ba shi wannan su kuma suna amfani da shi don su batar daga tafarkinka wato suna amfani da dukiya da ka ba su domin su sayi ainihin imanin mutane wanda suka yi imani a saye su da dukiya ko a nuna musu an fi ƙarfinsu to shine yace rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim ya ubangiji itmis ala amwalihim ka halaka dukiyoyinsu ka kawar da dukiyoyinsu ka share dukiyoyinsu sannan washdud ala qulubihim ka tsananta azabarka akan zukatansu fala yu'minu hatta yarawul azab alim ba fa za su yi imani ba sai sun ga azaba mai tsanani to kaga annabawa idan tura ta kai bango suka ga kuma cewa abinda suka samu na jama'a ana kokarin a raba su da ita lokacin da suke addu'a to wannan shine ma'anar wastaftahu sai suka nemi nasara daga Allah wasu malamai suka ce wasu wastaftahu damirin yana komawa zuwa ga kafiran su kansu wato wastaftaha al-kuffaru kafiran suka ce Allah in waɗannan mutanen annabawa ne da gaske kai ne ka aiko su to Allah ka halaka mu wato suka rika roƙon Allah idan har annabawan nan gaskiya suke faɗa to su a halaka su kamar yadda kafirai qurayshawa suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adhabin alim suka ce ya allah in kana hadha huwa alhaqqa min indika inda wannan alqur'anin da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi gaskiya ne daga wajenka yake fa amtir alaina hijaratan min sama suka ce to kai mana ruwan duwar wasu daga sama aw azabin alim ko ka zo mana da wata azaba mai radadi kaga maimakon su ce ya Allah in gaskiya ne ka shirye mu ka ganar da mu sai suka ce a musu ruwan duwar wasu to wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar istiftahi din wato su su kafiran su ma su rika addu'a in gaskiya ne abinda waɗannan manzannin suke faɗa ya ubangiji suka ce ya ubangiji ka halaka mu kamar yadda shawa suka yi a badar suka rika roƙo in cewa in har ba akan gaskiya suke ba Allah ya murtsike su ya gama da su Allah yake cewa in tastaftihu faqad ja'akumul fath wato in har kuna neman wato wani hukunci ne daga ubangiji to hukuncin ya zo wa in tantahu fa huwa khairul lakum fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni wa lan tughni ankum kathratukum shay'an wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau katharat wa anna Allaha ma'al mu'minin ci in kun haƙura kun bari abinda kuke yi na barna to wannan shi yafi muku alkhairi in kuma ku ce za ku koma ku ci gaba da barnan ku to ubangiji kuma zai ci gaba da saukar muku da azaba kuma yawan ku ba zai amfanar da ku komai ba taimakon Allah da goyon bayansa yana tare da muminai Allah ce in ya ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid wa khaba kullu jabbarin anid duk wani mai ji da isa shine jabbar wato wanda yake jin ya isa saboda yana jin ya isa zai iya taka kowa wato irin wanda ake cewa mai takalmin karfe wato zai iya taka kowa ya wuce kuma in ya taka ka sai ka ji a jikinka ga kuma girman kai tare da shi shine jabbar Sifar jabarut sifa ce ta madhu ga ubangiji shi kadai ubangiji yana sifanta kansa da aljabbar aljabbarul mutakabbir wato mai ji da isa Allah shi ke da ji da isa almutakabbir mai nuna isa mai nuna fifikonsa akan kowa wannan sifa ce ta yabo ga Allah shi kadai amma mahaluki wani ɗan adam ya sifanta shi da shi jabbar ne wato mai nuna isa ne to wannan sifa ce ta suka domin yana nuna girman kai ga sauran bayan Allah yana nuna ya fi kowa yana nuna ya isa to da zarar ya fara jin wannan tare da shi to zai yi zalunci da zarar ya rika jin cewa shi ya isa ya fi kowa ya gagaru kowa to lokacin kuma zai fara zaluntar bayan Allah kaga sifar jabbar ba sifa ce mai kyau ba ga ɗan adam shi yasa duk inda aka sifanta ɗan adam da aljabbar ko jabbar a cikin alkur'ani za ga sifa ce ta suka babu babu babu inda aka sifanta dan adam da sifa jabbar a cikin alkur'ani ta zama sifa ce ta yabo babu kamar inda Allah yake cewa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid kaga Allah sai sifanta wanda adawa suka bi har suka halaka cewa jabbari ne wato mai nuna isa ne wato suka bi manya-manyan su wanda suke nuna sun isa sun fi karfin annabawa wannan ta sa Allah ya halaka adawa Haka nan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo ya samu wannan kibdi yana fada da Isra'ili wato bai Isra'ili suna fada ce falamma an arada an yabtusha billadhi huwa aduwwun lahumma qala ya musa أتريد أن nafsan كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض turidu an أن تكون من المصلحين kaga sai sifan annabi Musa da Jabbar wato kana so dai ka nuna ka isa kuma shi ya nemi ya taimaka masa shi yasa Allah madaukakin sarki ya kore wannan sifa daga annabi isa alaihi salam da kuma annabi yahya alaihi salam walam yaku jabbaran walam yaku jabbaran asiya walam yaj'alni jabbaran shaqiya kaga kore masa wannan sifa ta jabberanci to duk wanda aka ce wato yana da sifar jabberanci to babu shakka wannan ba karamin suka aka yi masa ba to waɗannan da suka ƙi karɓar da'awar annabawa suna da wannan sifa sifar ta nuna sun isa sannan kuma Allah ya sifanta su da anid wato anid shine kadari mai taurin kai wanda magana da zaka gaya masa ba zai saurare ka ba wannan ita ce sifar inadi wato duk maganar da za a gaya masa ta lallashi ce ko ta barazana ce ta nasiha ce ta shawara ce to ba zai saurar kowa ba to kaga wannan ma sifa ce mummuna duk wanda yake da wannan sifar to ya ya sanya wani shamaki tsakaninsa da karbar gaskiya duk mutumin da ya zama takadari a cewa da takadari ne to zai yi wuya a gaya masa gaskiya ya saurara wani kuma ji yake kamar wani wani yabansa aka aka ce masa takadari wai wai fi karfin kowa wani kuma ba yabo ba ne suka ne shi ya sa Allah maɗaukakin sarki yake cewa alqiya fi jahannama kulla kaffarin anit. مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وجدت كجيفة كل كفار عن كون كافري تقدري كجيفة شأتك متى مناء للخير من صابر الروح mai hana alkhairi mammako matsolo shine manna illa alkhairi mu'tadin mu'tadin dan ta'adda muribin mai shakka allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar wanda ya sa wa Allah abin bauta daban ban Allah wato ya riki wani abin bauta daban ban Allah fa alqiyahu fil azabi shadid ku jefa shi cikin azaba mai tsanani Allah ce wa khaba kullu jabbarin anid duk wani mai ji da isa anidin takadari khaba yayi hasara wato bayan annabawa sun yi addu'a Allah sai ya halaka dukkan wani wanda yake jin ya isa Allah sai kawar da su daga doron ƙasa ya share su ya gadar da ƙasarsa ga su waɗancan annabawa to shine ubangiji sai ci gaba da bayanin bayan ya halaka shi a duniya ba magana ta ƙare nan ba kenan ba nan ƙissa ta ƙare ba ba nan ruwayar ta ƙare ba a'a a lahira ma zai je ya samu azaba mai tsanani ce min wara'ihi jahannama wato jahannama na jiransa jahannama na jiransa bayan mutuwarsa wara a nan wasu malami suka ce ana nufin amam a wara min alfazil abdat wato suna daga cikin kalmomi waɗanda ake amfani da su da ma'anoni biyu masu kishiya da juna a ce wara ana nufin gaba a ce wara ana nufin baya suka ce to nan ana nufin wara ana nufin gaba ne ba baya ba kamar yadda Allah maɗauki sarki ke gaya mana a ƙissar annabi Musa alaihi salam da Khadir wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kulla safinatin ghasba cewa kana wara'ahum kaga wara'ahum ay amamahum kamar yadda zo a wata ƙira'a ta Abdullahi dan Abbas yana karanta karantawa kana amamahum malikun ya akhudhu kulla safinatin ghasba kaga wara'a ta zo da ma'anar amama wannan shine abinda yawancin malan tafsiri suka suke faɗa to amma na ga ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid yana cewa wannan kuskure ne wara'a tana nufin baya amama tana nufin gaba duk inda wara'a ta zo to wara'a ce inda amama ta zo to amama ce wara'a ba ta zama amama amama ba ta zama wara'a saboda haka shi bai gamsu da wancan bayanin da suka yi ba ya ce kamar yadda kasan ana cewa qablu da ba'adu duk inda qabl take gabanin ba'adu bayan ba'adu ba za ta zama qablu ba qablu ba za ta zama ba'adu ba to haka nan wara'a tana nufin bayan ya ce a nan da Allah ya ce min wara'ihim nan wara'iyatul zaman ce ba wara'iyatul makan ba akwai bambanci tsakanin wara'iyatul makan in guri ne aka ce wara'a to bayansa ake nufi amma in lokaci ne aka ce wara'a ana nufin ba'dahu bayansa akwai bambanci tsakanin wara'iyatul makan da wara'iyatul zaman ta wara'iyatul zaman lima lima yustaqbalu ne abinda zai zo nan gaba ne ita wara'a ta kamar ka ce bayan mutuwa ko kamar ka ce bayan litinin seta sai talata kaga talata a baya take ko a gaba take amma kuma ka amfani da kalmar baya saboda yanzu lokaci ne kake magana amma da ka ce bayan mai tafsiri to bayansa kake nufi ba gabansa ba saboda haka akwai bambanci tsakanin wara'iyatul zaman da wara'iyatul makan saboda haka yace wannan wara'iyatul zaman ce saboda haka tana nan a wara'a dinta domin anan ana nufin bayan mutuwa wato bayan an halaka su anan ba an gama maganar ba kenan kada su cewa an rufe fayil din a min wara'ihim bayan mutuwarsu kuma akwai jahannama tana jiransu kaga ashe wara'a din tana nufin baya yace waccan ma da Allah ce wa kana wara'ahum malikun da kirar Abdullahi ibn Abbas in ta inganta yace in ta inganta dan ba lalle ne zan ta inganta ba ce in ta inganta to ai shi wannan sarkin in za su tafi yana gaban su amma in za su dawo fa yana bayansu saboda haka kowace ƙira'a ta zo itibarin, wato ƙira'o'in biyu sun zo itibarai ne in za su tafi to yana gabansu lokacin in kuma sai da za su dawo ne to yana bayansu saboda kaga kowace ƙira'a za ta iya samun mahallinta saboda haka wannan shine dai abin da shi ibn qayyim ya ja da sauran malaman tafsiri anan min wara'ihi jahannama ko ma wace ma'ana dai muka dauka mun dai fahimci abin da ake nufi jahannama dai na jiran sa min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid wa yusqa kuma za a shayar da shi min ma'in sadid daga wani ruwa na mugunya wato ruwan da yake fita daga daga mugunyar yan wuta daga wannan mataccen jini na yan wuta shi za a rika kwankwada musu suna sha ubangiji ya faɗi irin abin da za a ba ɗan wuta ya sha lokacin da zai nemi a bashi ruwa a bashi ruwa in kishi ya kai masa matuka wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa da zarar suka ce a bamu ruwa a bamu ruwa bayan sun cika cikin su da zakkum inna shajarata zakkum طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم تو شجرة الزقوم بشي زقمي وتو ألا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم بشي أتي تكي take fitowa جهنم ka كأنه رؤوس الشياطين ‘ya'yanta kamar kawunan shaidanu suke wato duk wata al'umma da aka yi a duniya in ta tashi tunanin shaidan ba ta tunanin wata halitta mai kyau akwai wanda ya taɓa suranta shaidan wani abu ne kyakkyawa mai ban sha'awa mai haske mai ƙanshi ai zaka ga ko a hoton ana so a zana shaidan sai a zana wani abu a yaƙe da haƙora zaƙo ko da ƙahohuna wato ba za a ba shi wata idanunsa jajawur abu dai za a baka shi wanda ba da kyan gani to sai ubangiji ce tsalluha ‘ya'yan ita bishiyar zakamin nan ka na ru'usu shayatsi kamar kawunan shaidanu ne to kai ka surunta shaidan kawai yadda ka ga dama to haka haka abin yake wato ta kai matuƙa ga muni wasu malamai sun fassara shayatin anan da da micizai kamar kawunan micizai kan micizai bai da kyan gani إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها ru'usu رؤوس fa فإنهم لآكلون منها na minha البطون za su ci daga wannan itaciyar kuma su cika cikinsu tab wato sai sun ci sun yi tatil sannan Allah ce summa inna lahum alaiha la shauban min hamid sannan su bita bayan sun cika cikin su tatil da ita sannan su bita kuma da tafasasshen ruwa su gauraya ta da tafasasshen ruwa shine ma'ana shauban min hamim su gauraya ta da tafasasshen ruwa to kaga abun abun ba ba ba daɗi abinda za su ci ba daɗi laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju ba su da abin da za su ci illa min dariya sai farar kaya wato bayan zakami kuma sai farar kaya farar kaya fa ta jahannama fa ba irin ba wannan ba ai wannan ni'ima ce ta jahannama la yusmin wa la yughni min ju abinda ba zai sa su kiba ba kuma ba zai dauke musu yunwa ba ba zai amfanar da su daga yunwa ba to in sun ci za su nemi a kawo ruwa to ne wa in yastaghisu yughasu in kalmuhli sun ci a ba da ruwa a ba su ruwa sai a kawo musu ruwa kalmuhli kamar tafasasshen mai wanda zai rika tafarfasa a cikinsu, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud idan sun sha duk abin da yake cikinsu sai ya zube saboda haka duk 'ya'yan cikinsu da hanji da waye duk wannan ruwan sai ya rarake shi wal julud haka nan zai dafe fata su gaba daya kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab to shine ubangiji ne yake fada za a za a shayar da su min ma'in sadid da ruwa na mugunya kamar da Allah ce hadha falyazuquhu hamimun wa ghassaq falyazuquhu hamimun wa ghassaq su dandani wannan abin sha din hamimun wanda yake hamimun mai tsananin zafi ne wa ghassaq ko ko mai tsananin sanyi wato ko dai zafi wanda ya wuce iyaka ko kuma sanyi wanda ya wuce iyaka in suka sha duk abin da ke cikin su ya daskare wa akharu min shaklihi azwaj Allah ce ya tajarra'uhu yana kwankwadarsa wato yana kwankwada da ƙarfi ya ƙi ko ya so tilas haka zai rika kwankwadar wannan abin da bakinsa mala'ika na dukansa da guduma kamar da Allah ce wala hum maqami'u min hadid mala'iku na dukansu da guduma ta ƙarfi wala ya kado yakadu guhu kuma ko kusa ba zai taɓa jin daɗin haɗiyarsa ba wato haka zai rika sha mala'ika na dukansa da guduma ta karfe kuma abin da yake sha babu daɗin haɗiya saboda abu ne mai munin gaske mai warin gaske wa ya'tihil mautu min kulli makan kuma mutuwa ta zo masa ta ko'ina ta ko'ina mutuwa ta zo masa wato asbabul mautu tuhitu bihi min kulli makan ubangiji ya ta sakan masa azaba iri iri ɗaya bayan ɗaya kuma kowace azaba ta isa ta gama da shi wato kowace azaba da za a yi masa azaba ce da za ta gama da shi ta ko'ina ta fatar jikinsa ta tsokar jikinsa ta gabansa kowane kashi a jikinsa kowace gaba a jikinsa kowace jijiya a jikinsa kai har ta tushen gashinsa sai ya kwankwaɗi wannan azabar kuma azaba ce kowace ɗaya ta isa ta gama da shi shine ma'anar wa ya'tihi al min kulli makanin wa ma huwa bimayyit amma ba zai mutu ba dan da zai mutu ai da ya huta tunda karshen dai a karshen alewa dai kasa karshen tiki tika tik game da baushin kita to inda zai mutu to da komai ya kare mali jurhin bimayyitin ilamu dan ka samu matacce kai ta ji masa rauni kaga aikin banza kake ya riga ya mutu ba zai ji wannan zafin abin da kake masa ba to amma waɗanda suke yan wuta Allah ya jefa su ta saboda laifin su saboda kafircin su to su ba maganar mutuwa wallazina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir ubangiji ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirta lahum naru jahannama suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayamutu ba za a gama da su ba su mutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba kuma za a sassauta musu azaba ba wato haka za a basu ba za a bar su su rayu ba ba kuma za su mutu ba rai kwakwai mutu kwakwai haka za a basu kamar yadda Allah yake cewa wasa ya tajannabu hal ba mutuwa ba kuma wata rayuwa da za a ce gashi nan yana rayuwa rayuwa ce mai daɗi ba haka za a bar su rai kwakwai mutu kwakwai suna ta kwankwadar azaba لا يقضى عليهم فيموتوا ولا min عنهم من عذابها الله كذلك نجزي kulle kafu. duk wani kafiri irin wannan sakamakon za mu yi masa wahum yastarihuna fiha aka ji su a jahannama suna ta hayaniya suna ta sowa suna ta ihu rabbana akhrijna na'mal salihan ya ubangiji ka fito da mu a dawo da mu duniya sai mai aiki na kwarai ghairal ladzi kunna na'mal sai mai aikata aiki na kwarai ba irin wanda muka yi ba wato ya ubangiji ka da da mu duniya aika aikan nan da muka yi za mu daina kamar yadda Allah ta walau tara izu wuqifu ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima anhu innahum lakazibun ubangiji yace ko da za a dawo da su to yau da gobe sai kaga sun koma sun ci gaba da tabargazar su kafiri kafiri ne walau ruddu la'adu limanuhu anhu da sai sun koma sun ci gaba da yin abin da aka hana su wa innahum lakazibuna karya suke yi wato har a cikin wuta ma ba su daina ƙarya ba wannan bala'i har ina Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin mutuwa za ta zo masu ta ko ina wa ma huwa bimayyit amma kuma ba zai mutu ba sai ya ce wa min wara'ihi azabun ghaliz sannan kuma bayan wannan wato bayan wannan azabar akwai kuma wata azabar ghalizin mai kauri wato bayan wannan sai kuma wata azabar wato haka za a rika yi wa kafirai 'yan wuta azaba iri-iri hawa-hawa nau'i-nau'i launi-launi kala-kala daga wannan kalar sai wannan daga wannan kalar sai wannan kamar yadda Allah ya faɗi shajaratul zaqum yace fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun sai yace thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim bayan sun ci sun cika cikin su da wannan muguwar bishiyar sai kuma banda ita sai wata azabar yace thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim sannan bayan sun ci ta sai kuma wata azabar sabuwa su gauraya ta da ruwa tafasasshen ruwan zafi sannan ce thumma inna marji'ahum la ilal jahim sannan bayan wannan makomansu ta zama zuwa ga wutar jahannama wato haka za a riƙa musu azaba iri-iri daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa hadhihi jahannamu allati kun hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an wato haka za su riƙa kai kawo tsakanin jahannama da tsakanin tafasasshen ruwa hamimin anin tafasasshen ruwa anin mai tsananin ƙuna mai tsananin tafasa shine ma'anar tuska min ainin aniya za a rika shayar da su daga wani idan ruwa aniya wanda yake mai tsananin tafasa mai tsananin kuna. Allah ka kiyashe mu wato kaga ashe abin ba nan zai tsaya a duniya ba sun roƙi Allah idan har ba gaskiya in har gaskiya annabawan da suke gaya musu to Allah ya halaka su sai kuma Allah ya halaka su din kuma bayan halaka su kwatsan alkur'ani sai ya nuno mana su ga su a cikin wuta ga kuma irin azabar da ake musu na'am مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله ce matsalul lazina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu a'maluhum misalin ayyukansu karamadin kamar misalin toka ce ishtaddat bihin rihu wata iska mai tsanani ta kada a kanta fi yaumin asifin a wani yini mai guguwa la yaqdiruna mimma kasabu ala shai, ba su da ikon su amfana da komai daga abin da suka tsoro wuta. zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata bata mai nisa wato wannan ta kanta wata azaba ce bayan ubangiji ya jefa su cikin wuta ana gana musu wannan azabar kuma za su tuno wasu ayyuka da suka yi a duniya ayyuka na kwarai watakila sun sada zumunci watakila sun ba da kudinsu sun kashe kudinsu ga talakawa ga miskinai watakila sun abin nan taimakawa mara lafiya watakila sun taimakawa wanda yake galabaitacce wato duk ayyukan alkhairi da kasan dan adam ya yadda aikin alkhairi ne watakila duk sun yi sun kafa ƙungiyoyi daban-daban ƙungiyoyin taimakawa gajiyayyu taimakawa marayu taimakawa tsofaffi duk sun yi wannan in sun ji inda aka duk wata saukar da wata ambaliyar ruwa ko wata masifa ta sauka sun kai taimako sun yi agaji su amma ga su suna shan wannan azaba ina aikinsu ya tafi ina waɗannan ayyukan nasu suka tafi ayyuka ne da suka yi su ba bisa kyakkyawan tushe ba wato sun rika aiki ne wato kamar mai gini ne akan ruwa kaga wanda zai gini akan ruwa shi ma san mai ki ya san kawai shirme yake to haka suke rika yin ginin su akan ruwa gini ne wanda ba ya da harsashi babu abin da zai rike shi to haka ayyukan nasu suke to ranar gobe kiyama wannan aikin nasu ubangiji zai ƙona shi ya zama toka sai zama makamashin ƙona su kuma a jahannama kaga wannan wata azabar ce kuma daban kamar yadda ka san mumini duk aikinsa da zai yi a nan duniya to ubangiji na ƙara gina masa aljannar sani da shi in kai sallah ko azumi ko zakka ko sadaka ko tasbihi to duk abin nan da za ka yi wani da shi ne kake yi a aljannarka kana ƙara faɗaɗa filin aljanna ka ne da kawata ta da dashe-dashe da kayan marmari da kayan itatuwa da matan hurul aini to shi kuma kafiri duk aikin da yake yi lokacin da yake kafircinsa to wutarsa yake ƙarawa makamashi wutarsa yake ƙarawa makamashi shi yasa Allah ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da abin da kuke bauta ba ba Allah ba hasabu jahannama dukkaninku kiraren wutar jahannama ne wato za a yi kiraren da ku da abubuwan bautawarku da ayyukan ku gaba ɗaya za su zama kiraren wutar jahannama shi yasa sai Allah ya sifanta aikin su anan karamadin ya sifanta shi da da toka kaga toka wani abu ne wanda bayan an kona wani abu take samuwa to ka kona kirare ka kona itace daga nan sai ka samu toka to kenan ayyukan su gaba ɗaya za a ƙona waɗannan ayyukan a rura wutar jahannama da su su zama toka an gane ko wannan shine dalilin zaɓar kalmar toka a yi misali da ita anan ce matsalul lazina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ayyukan su kamar tarin toka ne ishtaddat bihin rihu tokar da iska mai tsanani za ta kada a kanta tarin toka kuma iska mai tsanani a wani yini mai guguwa ta biyo ta kan wannan toka akwai abin da zai ragu gaba ɗaya za ta tashi da ita ta balbalta ta shine ma'anar wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an haba'an mansura haka za mu zo kan aikin da suka yi suka gabatar mu mai da shi ƙura mu da shi iska ƙura a ɗaiɗaitawa to kaga ya nuna kenan aikin da suka yi duk ya zama aiki ne wanda yake na shirme ba ya da amfani shi yasa Allah ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rih kamathali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum wama zalamahum Allah walakin anfusahum yadhlimun ubangiji yace misalin na'am misalin masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalin abinda suke ciyarwa a wannan rayuwa ta duniya kamar rihin kamar misalin iska ce fiha sirrun wacce take ɗauke da da zafi ko tsananin sanyi asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakatu asabat harsa qaumin da tazo ta samu wani wata wani abin gona ko shuka ta wasu mutane fa ahlakatu ta kawar ta halakar da wannan shukar Allah ce wa ma zalamahumullah ubangiji bai zalunce su ba walakin an fusa hum yazlimun kawukansu kawai suka zalunta to haka ubangiji maɗaukakin sarki yake sifanta aikin kafirai wallazi na kafaru a amaluhun kasarabin biqi'atin ya sabuhu zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a ko wa wajada Allah wa wajada Allah indahu fa hisaba wallahu sari'ul hisab Allah ya ce waɗanda suka kafirta a'maluhum kasarabin biqi'a biƙi'a. Ayyukansu kamar kawalwalniya ce a wani tsandaurin ƙasa san kawalwalniya abinda kake hango shi daga nesa kamar ruwa yahsabuhu dhama'anu ma'a wanda yake zam'an mai gin kishi yana gani daga nesa yana tsammanin ruwa ne har sai ya zo lam yajidhu shay'a ya samu ashe fayo ba komai wa da Allah indahu fa waffahu hisaba ya samu ubangiji a gurin ubangiji ya cika masa hisabinsa wallahu sari'ul hisab to haka ubangiji yake sifanta ayyukan kafirai ayyukan aikin kafiri ko da yayi aiki ne na kwarai to ba zai more shi ba akwai wani da ake cewa abdullahi bin jud'an a lokacin jahiliya ya zo kafin musulunci shi wannan mutum abdullahi bin jud'an yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka fi kowa kyauta da karamci da girmama baƙo da taimakawa maƙoci da sada zumunci duk wani mai bukata idan ya zo gurinsu baya tafiya haka nan abdullahi bin jud'an yadda malaman tarihi suke faɗa sun ce asalinsa ma wato tantirin mutum ne mutum ne tantiri wato kuma talaka fitik bai da komai sannan Allah ya shi hatsabibin gaske kullun cikin jawo wa kabilar rigima yake ya je ya taba wancan ya jawo rigima a biya diya a kashe kuɗi a kansa ƙarshe ubansa ya ce to ni gaskiya na gaji saboda ka ubansa sai ya kore shi mun san a jahiliya idan mutum ya cika barna kabilarsa ta gaba za ta iya ɗaukar barnar da yake yi ba yau ya kashe wancan gobe zalunci wancan to sai kabilar ta fito ta yi shela cewa to wane mun kore shi yanzu ba baya tare da mu ba mu ba shi kome ya je ya yi kawai kansa mun kakkaɓe hannunmu daga gare shi to haka shi wani abdullahi bin juda'an ubansa yi da shi su ne ake kira sa'alik to sai ya tafi yana ta yawo a cikin jeji yana neman ma yadda zai kashe kansa ma shi ya huta to sai ya zo ya ga wani kogo haka ya zata micizai ne a ciki sai ya sa kan shi don wai ko micijiyar za ta gan shi ta sare shi ya mutu to sa kan shi da ya cikin kogon nan sai kawai ya rika hango wani abu mai kyalkyali haka a ciki to sai ya shiga yana shiga sai ya ga wato ajajjiyar dukiya ce ta sarakunan jurhum sun sun zauna hijaz wanda Uh, annabi ismail alaihi salam yana nasaba da su larabawa ne to dukiyar sarakunan su ne suka taskake a cikin wannan kogo zinari da azurfa da duk wani abu mai tsada lu'ulu'u ya kutu zubar daji ka faɗi koma menene kawai da ya ga haka sai ya fasa kashe kansa yanzu ba magana bincike ake yanzu yanzu kuɗi zai kashe saboda haka sai ta iban kuɗi yana kai wa babansa babansa sai yadda ya ah, haka zama mutumin kirki da gida sai ya dawo gida nan da nan sai aka ce kai ne ma shugaba sai zama shugaba a cikin kabilarsa to kuma sai rika kyauta ya fi kowa kuɗi ya rika kyauta kuma duk wanda ya zo yana da bukata sai ya biya masa duk wanda ya zo yana da bukata sai ya biya masa ya zama na ana yin kabaki a gidansa wato akan dafa abinci an ce kabakin da ake yi wato tukunyar da ake kawowa a ajiye ta abinci an taba ajiyewa wani yaro ma ya fada ciki ya mutu saboda girmanta kafin a tsamo shi ya yi nisa to haka za a kawo ta aje mutum yana kan dokin sama ko yana tsaye zai rika ci daga gefenta zai rika cin abinci to lokacin da ya tsufa danginsa suka ce ka yana fa mu fa gaskiya tsohon nan zai zai sa kuɗin mu ya kare dan duk mai bukata kawai za a yi masa dan haka sai suka sai suka kwace kudin suka yi masa hajuru suka kwace kuɗin, gashi nan dai amma ba zai taba kudin ba to da ya ga haka sai yake cewa to duk wanda yake da bukata ya zo ya zauna kusa da ni zan mare shi idan na mare shi sai ce wallahi bai yarda ba ko dai a bashi ya rama marinsa ko a biya shi to kaga shugaba ne babba ne ba za su bari a mare shugabansu ba sai cika faɗi abinda da kake so a baka shi yasa wani mawaki a lokacin yake masa waka ana ce da shi ibnu qais ruqayyat yake cewa wallazi in ashara nahwaka latman tabi al-latma na'ilun wa ata'u to shine wanda in ya mare ka abinda zai biyo bayan marin kai maka sani kudi ne <laughs> eh. to shi wannan mutum Aisha radiyallahu ta'ala anha yana nan cikin sayo muslim take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa abdullahi ibn juda'an innahu rajulun yuqri ad-dayf yaqri ad-dayf wa yuhsinu al-jiwar wa yasilu ar-rahim akana dhalika nafi'u ya rasulullah abdullahi ibn juda'an mutun ne da yake kyautatawa makota yake kyautatawa baki yake kyautatawa danginsa shin wannan zai amfane shi wato in ya mutu ya je lahira wannan zai amfane shi tunda ya mutu ba akan ba musulunci ba to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya aisha innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ce ya aisha ba abin ba haka bane ba rana ɗaya da ya taba cewa rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ya ubangiji ka gafarta mun kurakurai na ranar sakamako to bai imani da Allah ba bai imani da ranar lahira ba saboda haka wannan ba zai amfane shi komai ba to watakila wani ya ce to a yaya ubangiji wanda baya zalunci baya cuta ya za a yi mutum ya yi irin ayyuka irin wannan sannan kuma ya tashi a babu game yadda wani yake cewa ai ba zai yiwu ba a ce kafiran nan duk abin da yake cikin masallacin nan na ƙwayayen lantarki da fanka da abubuwan ɗaukan nan ai da su suka ƙirƙiro su kuma a ce za su tafi wutar jahannama shi bai gane ba akwai wani da ya taɓa wannan maganar ana ce da shi fahimi huwaidi yana nan yake ta shi ya shiga masallaci ya ga limamin yana hudu ba yana kawo ayoyi wai waɗanda suka wai kafirai 'yan wuta ne ci shi bai fahimta ba ya ga ya ga abin da yake hudubar da shi kafire ne suka yi shi dardumomin da ake ake sallah akan su daga spain aka so su ga ac daga turai take shi kansa agogon da ya sa dan switzerland ne ce to kuma a ce duk wanda suka yi waɗannan abun kuma yan wuta ne shi yana ganin allah ba zai haka ba to ta yi wani ya ce eh ai kuwa haka ne ya za a yi mutum ya irin waɗannan kuma daga baya tafi wuta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ansa ka duba sayo muslim hadisin anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yadhlimu mu'minan hasana yuqa biha fi dunya wa yujaza biha fil akhirah wa amma al kafir fayut'amu bi hasanati ma amila biha lillahi fi dunya حتى إذا أفضى إلى الله في الآخرة لم تكن له حسنة يجازى بها annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya zaluntar mumini wani aikin da zai yi na alkhairi ko ya yake a duniya ubangiji zai sakanka masa haka nan a lahira ma zai sakanka masa wato zai bashi a nan duniya zai bashi a lahira shi kuma kafiri fa yut'amu bi hasanatihi fi hasanati ma amila lillahi fi dunya aikin da yayi dan Allah a nan duniya sai Allah ya bashi abinci a nan abinda duk zai ci to biyan shi Allah yake yi bambancin mumini da kafiri kenan kai mumini abinda kake ci anan ba zai hana kuma Allah ya biya ka akan aikinka ba amma kafiri abinda duk yake ci na abinci da iskar da yake shaka da lafiyar da yake tinkaho da ita da ruwan da zai sha da ƙasar da zai taka da inuwar da zai sha wanda duk ba Allah ya yi su ba to biyan sa ake in yayi ma wani abu yana jin yayi wani abu in aka je lahira ayi lissafi waye zai ciko dan Allah waye zai yi ciko kaga shi zai yi ciko dan ba in aka rike masa ɗaya daga cikin abubuwan nan ba kuɗin sa da zai kashe ya saya Allah ya rike masa lafiyar da ya bashi duk kuɗin da zai kashe in Allah bai so shi da lafiya ba zai samu ba kai ko bawalinsa na rana ɗaya aka rike aka hana shi bawali ko nawa ake bayarwa zai ce a bayar a bayar shi dai a sakan masa ya bawali to amma ubangiji ya bar shi yana ta yi to kuɗinsa yake ci abin aikinsa yake ci anan. in ya cinye a ranar lahira kuma zai je baya da wani abin da zai ce yana bin Allah bashi shi yasa Allah yake cewa walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا وزخرفا عليها ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا ubangiji ya ce ba don kada mutane su zama iri ɗaya ba ba don kada duk mutane su zama iri ɗaya ba laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fidda da sai mu ma waɗanda suka kafirce wa Allah sai mu sanya ma gidajensu wato sai mu wa gidajensu rufi na, na azurfa sai mu wa gidajensu rufi na azurfa wa ma'arija mu yi musu matattakala ta azurfa alaiha yazharu akan za su rika tattakawa in za su je sama su taka matattakala ta azurfa su je sama ko ta zinari sannan wali biyotihim abuwaban wa sururan alaiha yattaki'un sannan mu sanya musu kofofi da gadaje su ma na azurfa wanda akai za su rika kishingida a nan duniya wa zukhrufa da kayan ado kayan kyale-kyale iri-iri duk sai mu sanya musu wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin wannan duk tarkacen jin daɗi ne na duniya lahira kuma tana ga masu tsoron Allah wato Allah ya ce ba dan mutane Allah shi ya halicci dan adam ya san halin dan adam idan ka ce kawai kafiri ne za a jiyar da shi daɗi Allah da ya ga dama sai ya zama ba wanda zai ji daɗi a duniya sai kafiri sai ta ba kafiri kayan daɗi kai kuma mumini sai a baka cikin wahala to Allah ya san dan adam halin dan adam wani ba zai iya hakuri ba da a bar shi cikin wahala gare kafirta to kaga in aka bari abin a haka kowa ma sai kafirta kuma to sai yasa sai Allah yake rabawa ya ba wannan ya ba wannan ya hana wannan ya ba wannan a cikin kafiran ka ga masu ni'ima ka ga wanda suke cikin wahala a cikin mu'minan ma haka ubangiji yana ba wa kowa gwargwadon yadda ya ga dama amma ba dan ba dan ba wato ba dan halin dan adam ba to da ko da kafiri kawai shi zai fantama a duniya shi zai sakata ya wala a duniya kai kuma a baka cikin wahala a matsayinka na mumini to dan adam Allah ya ya halicci dan adam ya san halinsa don haka sai bai yi wannan ba don haka shi kafiri a nan duniya ake biyan shi don haka kaga ba a zalunce shi ba Allah bai zalunce shi ba don ya yi masa a nan duniya to kafiri idan ya ayyuka na kwarai yana kafiri in ya musulunta shin za a ba shi ladan waɗannan ayyuka da ya na kwarai lokacin yana kafirci za a ba shi wannan ayyukan da ya yi na kwarai za a bashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ya gaya wa hakim ibn hizam ya ce ya rasulallahi na yi ayyuka na kwarai kafin musulunta ta to yanzu gashi kuma na musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aslamta ala ma aslafta min alkhair ka musulunta akan abin da ka riga ka aikata a baya na alkhairi wato abin da ka aikata a baya na alkhairi yana nan tare da kai saboda haka idan bawa ya musulunta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wata riwaya ta nasa'i hadisin abu sa'id al-khudri idza aslama al fa hasuna islamuhu kataba Allah lahu kull hasanatin kana azlafaha idan bawa ya musulunta kuma musuluncinsa yayi kyau to ubangiji sai ya rubuta masa ladan dukkan wani aikin kwarai da yayi a baya wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha dukkan wani aikin da yayi a baya mara kyau kuma sai a shafe masa sun makana ba da zalika kisa sannan daga baya a zo a yi lissafi keke da keke alhasanatu bi ashri amthaliha ila sab'i mi'atin da'ifin a bashi hasana duk aikin lada ɗaya a ya masa ladansa goma har zuwa ribi ɗari bakwai wasayyatu bi mithliha wasayyatu bi mithliha ita kuma aiki mara kyau ubangiji ya bashi ainihin kwatankwacinta wato ba za a rubanya masa ba a wajen aiki mara kyau illa an ya tajawaza Allahu azza wa jalla anhu sai dai ubangiji ya yafe masa to ashe kaga idan idan kafiri ya ayyukan alkhairi in ya zo ya musulunta to shikenan zai samu ladan abin da ya a baya lokacin yana jahiliya abin da ba za a karba ba ya mutu akan wannan shirka to duk ayyukan da ya a banza yayi duk ayyukan da ya yi to sun rushe wannan shirka ta rushe aikinsa wannan ba zai hada shi ya zama cikin hasararru ba wannan shine da wannan masal yake nunawa insha Allah gobe za mu karkare shi kafin mu je aya ta gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa